سعيد المكرضوبي حدق الآجال آجال والهوى للمرء قتال حدق الآجال إدن آجال أي سوما أجليني إدن ميكي رسولنا سيما bi idon faɗan ido fari ana kiran ido a ajalu ta ana kiran mutuwa ajalu ajalu ajali yin shi ma ajali ne sai dai ba mu a hausa ba mu cewa ido ajali asalin ajalu idon bauna ne to mace mai kyau idan ta ya kama da idan bauna fari ne yake ta tsakiyan bakin kuma baki ne musamman karama to kaga ana ce wata to idon ta ajali ne yi ana kiran idon ajali to kuma ma kisan ta shi ma ajali kai ka ji gizan ake nufi ha'a adibi ne ba yi kabar wanda ba su ba a ɗibai ba su yi tambayan ba walhawa lilmar ikattalu son rai ga mutum kisa yake haifi ya sifu sha'iru imra'atan bisi ne uyuni shine ajalu na farko hadakul ajali ido mai faɗi mai kama da na saniya za a ce wannan isti'ara ne ya imra'ati bi si'atil uyuni fa shabbaha uyunaha ya siffata idonta alwasi'ati bi uyuni bakaril wahashi da idon sa ya dawa al mashhuratu ala sabilil isti'arati ثم زاد فقال إنهن يقتلن بسيرهن سوء إنما تصنع كسا da sihirinsu man yanzuru ilaihim da don dai in ka kalle su kana iya barin abun da kake karshe fasihamu hadhihi al kibiyoyin wannan idanduna ashaddu fatakan sun fita asa min ashamil haƙiƙa. daga kibiyoyin gaske washahidu fil jinasi attami bayinu ajalu ajalu kalma a rubuce iri ɗaya amma a ma'ana mutabayina wa huma min nau'in wahidin ismani wal awwalu jam'u ijlin bi kasri hamzati wa huwa al min bakaril wahashi garken shanun daji wasani jam'u ajilin bi fatahil hamzati shi wal muradu bihi al a'mar muntahiya wa mithl qawl al afwahiku an yi ai zan bashi haka afwahil audi sai gobe